baya ka yi wa 'Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya dace da safiya ta sha biyar ga watan ramadan jira alif ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da safiya ta shida ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ba manta ba a nan cikin sautin kafi jiya mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in daidai yau za mu ɗora aya ta saba'in da ɗaya da fatan allah su wata ala da ta damu ya zurta mu da fahimtar abin da za mu ji da kuma aiki da shi أعوذ بالله من الشيطان alaihi salam bayan ya haɗu da wannan malami annabi annabi khabir alaihi salam ya same shi ne yana kwance akan wato za ka iya cewa kamar wani tudu ne a tsakiyar ruwa shi kuma wannan tsibirin Abinda da yake kansa ciyayi ne koraye shi ta zuwa jikin abu huraira inda masu yin khadru an ambace shi da alkhadir ne saboda ya kasance yana rayuwa akan farwa khadra wato yana rayuwa akan korayen ciyayi akan nan a nan yake rayuwa ta shi gaba daya abin da ya faru ya faru annabi musa salam sun fahimci juna yanzu wannan annabi ya sa mai ka'idodi sharaɗai bai ni tabata ni in ka bi ni wala ta sa'alni an shay'in karka mun tambaya akan wani abu da ga nayi hatta ufudi salaka min khubra khubra har na gantar da kai ilimin wannan abu karka ce mun kala ka'ida zali wannan tafiyar inda ka dagi ka ce kana so karka ce mun kala to shikenan to dama duk waɗanda suke mallashon masu tukin jirgin ruwa galibi sun san mutum wanda suke nutsawa to za a zo an tafiya na ce suka tare jirgi ya ce za mu tafiya kuma ɗari amma in yawo ba sa karɓa kuɗinsa dina zai je yakan shigo cikin jama'a in allah ya aiki shi wani abu da yawo jirgin sai suka ce ba ma su karɓi komai ba masu jirgin yawo ta cikin ciki cikin tafiya ana cikin tafiya allah ce fantsala sai suka hau abin hawa suka tafiya hatta izarin kifafin safina har sai da suka hau cikin wannan jirgin ruwa kharaqaha ko sai aka ya zaro ga turi kuma da bai da shi uku ya samu tsakiyar jirgin ruwa ya dinka tuka tsakiya sai da ya huda shi hannun ya taso a guje sai zo rike shi hawa mana ya za a mutane sun ɗauke mu a kan jirgin ruwa kyauta ka zo ka huja musu jirgi ƙalin ta akharaqtaha ya za ka huja musu jirgi da ka ahla ƙarshe za ka jirmiyar da mutanen da suke ciki ka halakar da su da ƙarfi ta shi'an imra ka zo da wani abu mai muni gaskiya wannan kai ba zai ɗauki wannan abun ba sai ce masa bayan sun komo ba zai ce masa alim an kullu dama ina gaya maka in na ta biya a mai sabra kai har abada ba za ka taɓa yin hakuri a tare da ni ba ba za ka yi hakuri da ni ba to sai an muka ce to da yi hakuri na tuna qalin ci la a akhidni da Allah ce ina neman abuwa kai ka kama ni da laifi limanin fito a ayyuwa to da abin da na manta ai mantuwa ne ko da ya ce la tu akhidna inna la sina aw akhtana to ga yana shari'ar su ma mantuwa uzuri ce la tu akhidni bima nasitu karka kama ni da abinda nayi cikin mantuwa wala turhiqni karka dora min wani nauyi wala turhiqni usran kenan karka dora min wani nauyi la tukallifni mashaqqa karka dora min wata wahala wani nauyi fi min amri a lamarin ilmantar da ni ai tunda za ka ilmantar da ni ni na zo ɗalibi a bi a hankali dole ɗalibi sai an masa uzuri ta ce irin ta ɗalibai shi ke retention ban tsala ta suka cigaba da tafiya bayan su sako daga jirgin ruwa kawai ta suka biyo hanya ta suka ga yara suna wasa kawai sai ga annabi khadir ya gefe sai cakumo wani yaro a ciki ban tsala hatta idan laqiya gulama har sai da suka gamu da wani yaro faqatalahu kowannan annan khabir sai kashe shi annan musa malibu ce kai a ce wani abokin annan musa ne ya ce a ƙasaitu nafsan haɓa ma ya za ka kashe rai zakiyatar wacce take da tsarka Ba ta masu laifi ba ta su ma sun san zunubi ba daga jini ta shai'an. wallahi ka zo da wani abu nukurin mai muni abin a yi inkari abin a kyamata wannan kai ba zai ɗauka ba ko ka kama yaron mutane kashe shi sai ce قال أنا أقول لك إن kama rai ya kashe shi kuma annabi Musa alaihi salam ya nuna shi bai taba gaskiya malin sai alam an kullaka ai da ma na gaya maka cewa innaka lallai kai lan tastadi'a ma'i sabran ba za ka taba iya yin hakuri a tare da ni ba to sai annabi Musa sai ce to to shikenan qala ce in sa'altuka an shay'in ba'daha in na sake maka tambaya an shay'in akan wani abu da kai ba'daha bayan wannan nabiyin fala ta ne to kanka tafi da ni karka abokance ni daga nan ka ajiye ni kawai eh qad barakta min laduni uzra tabbas ka kai koli wajen karɓar uzuri na wannan ya nuna cewa akwai abubuwan da yawa da qur'ani mai ba faɗa ba yi masa tambayoyi akan abubuwa da yawa ka kai koli wajen karɓar uzuri na mun yi sharɗi da kai na kariya, ni na kasa yi shiru gaskiya eh fantalaka sai suka tafi hatta idza ya. ahal qarya har sai da suka isa zuwa ga ahalin wani gari istata'a ma sai suka nemi cewa mutanen garin su ba su abinci su ci suka nemi abinci istata'a ma ai alaba ta'am sai suka nemi mutanen ungu garin su ba su abinci to istata'a ma ahla suka nemi ahalin garin su karbe su a matsayin baki su ba su abinci fa abau sai suka ki ko ma su karbi bakuncin suka ce basu yadda ba su kai basu yadda da mutanen nan ba saboda mene ne za su ga mutane wato ba irin zubin su ba wannan ya nuna cewa ba musulmi ba kuma kamancin haka fa da fiya jidaran suna kokarin su da garin sai ga wani gini yuridu an yanqadda yana so ya ruguje ma'ana gidan ya yi alamar rushewa zai yi to sai annabi khabir ya ce to gaskiya za mu gyara musu gidan nan kafin bugarin nan sai shi annabi musa ta ni gaskiya ba ni sai dai kai kai da mutane dan abincin da za su ba kuma ku ci kungi sun ji kuma kai kai zo kai musu wahala ai kamar su ji ki dani anan khabir shi ya gyara gida tsaf suka dauki lokacin da suka dauka ya gyara gida sai an zo za a tafi sai annabi musa ya ce mata kaga ka koma ka ce su ba kudin aikinka eh to shi ce sun biya kawai ka ce ba da ce laushi ita ai da ka sunan ta a ali ajira ai da sai karɓi kuɗin aiki ba aiki kai ba ba leburanci kai ba ka karɓi kuɗin leburancin ka A nan musa ya dage yake sai an karɓa shi ba za a yi wannan abin a banza ba kawai ƙala sai wannan mutum annabi khadir alaihi salam zai ce har za hadza tiraqul bayni wa bainik to gaskiya wannan shine wato Maraba ta da kai wani ita ce rabuwa tsakanina da kai a nan za mu rabu da gaskiya tafiya ba taɓa yin daidai ba eh ba taɓa yin daidai ba to wannan kenan yake cewa sa'unabi'uka kuma zan ba ka zan baka labari da ta'awili da fassara ma lam tastati alayhi sabran abubuwan nan duk da ka kasa a akan zan baka labarin su duk da ka gani kai zahirin ta gani amma suna da baɗini kai a fili ka gansu amma akwai abubuwan da ya sa ne ina abubuwa ke ce ne المستقيم في البحر Yeah. masa ta unabbi ka zan baka labari bi ta'wil ma lam tasdi'a tasdi'a alayhi sabra nan baka labarin fassara abin da ka kasa hakuri akai kace amma safinatu wancan jirgin ruwa da ka gana fasa na huda shi fa kana tsini masakin wato ya kasance na wasu miskinai ne talakawa suka haɗa kuɗi suka haɗa mutanen gari sosai talakawa waɗanda da shi ake nema masa abinci da shi suke rayuwa a kai fakkarat li na miskinai ne ya amalu da filbaha da su kenan ta suke amfani da shi a cikin wannan kogi don ya nemo musu abin da za su ci su rayu faratu ana aiba sai na so in aibata wannan jirgi in dan yi masa wata illa kaɗan duk illa da za masa ya kaɗan ce domin wa kana wara'ahum domin a gabansu inda jirgin ya sa gaba inda zai je kasar da zai akwai malik wani zalimin sarki ya kuzu yana karbar kulla safinatin salima asali kenan yana karbar dukkan wata jirgin ruwa wata take lafiyayya babu aiba a jikinta ghafban ta hanyar kwace amma da yanzu ka suke nan kaga an gane hikimar hudawar ka ce oh ashe haka ne subhanallah ashe kaga wannan akwai hikima a ciki kuma haka aka yi inda jirgin ruwan sarkin yana a kwaci da ai akwai an huda ta kuma masa abu a cikin kaga ilimi ya fita nan na biyu wa ammal gulam amma wannan yaro da kaga na kama shi cikin yara haka kawai suna wasa na kama shi na kashe shi waje ce to shi wannan yaron fa abawa mu'minai ne iyayensa ne shi kuma ilimin Allah in ya taso kafiri a in gurmin kafiri zai shi kuma iyayensa suna son su suna ƙonarsa zai zama yana da wani tasiri su masu ya raba da musulunci Allah kuna ji da kyau to saboda haka fa khashina sai muka ji tsoron cewa in ya girma an yurhi kahuma zai iya tirsasa su ɗuguya da su su ƙetare iyaka wa kufuran ya sa kuma su wa Allah amma kuma makashi shi yana yaro ba shi da matsalar komai da shi da su za su tafi aljanna kaga ba hikima ta fito ba wannan da wannan ake ba da dama a zane wa ɗanka jikinsa idan aka kai shi makaranta wannan manufar ake hangowa saboda wannan manufar kake tsayawa sai ɗanka ya zama na kirki ba don komai ba saboda wannan rayuwar gaba kake hangowa to kawai kenan duk tarbiyyar da za ta bayu zuwa ga kisa kisa fa a kama shi a kashe ba wai a kama shi a yi masa bulala ba a kama shi a kashe shi sa jikin suna bidawud manzo Allah sallallahu ke cewa muru su biya da kuma sala wa mu abu na saba'in umarci yaranku da yaranku da yin sallah suna yan shekara bakwai wadribuhum alaiha ku da ke su a kanta wa mu abu na wa'ash suna yan shekara goma idan ɗanka ya kai shekara goma ya ki sallah ka samu bulala ka zalima jikinsa to alhatta wato alhattabi wato da yake fasara hadisin ya ce to wa kaifa idza jawazul ashr to ya za a musu idan suka fice shekara goma sai fa yusna'u bihim ma fuq dhab sai a musu abin da ke sama da duka sai ce wal qatl shine kisa idan yaro ya fice shekara goma baya sallah kashe shi ake yi domin ai mataki aka shekara bakwai ya sallah a umarci shi goma a dake shi don ya fice goma har zuwa ma shekaru ba iyaka kaga nan kisa ne yaron ka in yi ba daidai ba samu da a ne masa jikinsa wani kenan a samu da a ne masa jikinsa kai za ka ji ka so kai za ka ji zuciya ka ko duk wanda ya zo yana duka ɗansa zai ji baya ji kamar jikinsa yake duka amma za ka rike shi ne saboda lima ya ta'atta ba saboda wani abu da kasan zai zo baya zai biyo baya yake cewa wa amal gulamu amma wannan yaro da zana na kashe kana abawa ne iyayensa muminai ne masu imani fa khashina sai muka ji tsoron an huma zai iya kirsasa su duguyanan su ketare wa Allah iyaka a gaba bayan ya girma wa kufran kuma su kafin cewa Allah fa rajina dan haka sai muka so in ji annabi khabir an Rabbu rabbuhuma Allah ya canja wa iyayensa khairin minhu da abin da ya fi yaron alkhairi a wannan lokacin ya fi rayuwarsa alkhairi zakatan wato ya fi yaron tsarki wa aqraba rusma da abin da ya fi kusa da rahama ga yaron ga iyaye dan ya samu wannan rahama dan ya samu wannan alkhairi da iyayensa shi sa muka kashe shi annabi musa ya ga wasu gaggagaggan karatu suka wa amal jidaru amma wannan bangon da kaga na ce mu tayar da shi ka ce a'a ai na ma dai karɓan karɓi wani abu mafi sai an karɓo wani abu a ciki to shi kuma fakana ni gulamai ne na wasu yara ne ya mai ne marayu fil madina suna rayuwa a wannan garin wa kana tashtahu a ƙarƙashin ginin a gidan a gidan nan da ka gani akwai kan lahuma akwai dukiyar yara wa kana abu saliha baban su shi kuma na garin ne can da zai mutu da girma ya kama shi ƴaƴan su duk suna mutu-mutu. to sai ce ya Allah ga wannan dukiyar na baka ajiya yaran in suka taso a basu to kuma in dai Allah ka ba ajiya wallahi sai ajiye maka to an daɗe kuma ga shi ruwa ya zo damuna ta zo a yi rani a yi waye gida gida kuma yana neman ya faɗi kuma ga dukiyar ta a ciki to sai Allah ya gaya min yake in je in da wannan ginin in je in da wannan ginin eh in je in tada kai na je na tada shi saboda menene salah wa kana abu ma a ka'ida kenan baban na gari ne in dai uba ya zama na gari to wallahi al'azim bayan ta ba ta taɓi ba ala ina auliya allahi ila khawfin alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce ka saurara ku saurara ku ji shugaban soyayya Allah babu tsoro a gari cikin abin da za su tankara wala hum yahzanun ba za su baƙin ciki ba akan bayan da suka bari Allah ya ce Allah ya tsare su zina wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أعلتنا من عمل من شيء الله يقول أن سكي إيماني سكي أيكي نجري ذرية آئين سكي بيوسي دي توقي تاوى الله تزام هذا آئين دي آئين مسلسة أشكر رحمة بكا وما أعلتنا من عمل من شيء والله بدام التوية مثل هذا أيكي تبع وكان تشتهو كنز لهما أتشتهو أن الجني a ƙarƙashin wannan gini akwai dukiyarsu to shi kenan wa kana abu ma salih babansa na kirki ne fa arada rabbuka sai ubangijin ka ya so mala idan kai dan gari ne bin da iyali ka sai Allah sai Allah ya tsare su dukiya ka sai Allah ya tsare ta ba duk tsoron mu kanka mutu ka bar danka a cikin talauci ba wallahi alazim ba za su sha wuya ba sai Allah ya tsare su duk mutumin da yake so ya samu wato life insurance wato ka samu an maka lamuni na rayuwarka duka da 'ya'yanka ka tsukan ka tsoraci Allah ka bai masa dukiya ba ka ban masa ba inda ka ji tsoron Allah kai abin da ya kamata Allah zai tsare shi ka ji tsoron Allah kuma ka tausaya akan 'ya'yan wani kai ma 'ya'yan wani ka tausaya musu kai ma Allah zai tausaya wa naka ka yi tausayi a kan matan wani da 'ya'yan wani da marayun wani kai ma Allah bai tausaya wa wani shi shine ka'ida Allah yake cewa ba a arada muka sai ka ya so an ya a ashuddahuma ya so su kai karfinsu su balaga su karfi a jiki idan sun yi karfi wa ya takhrija kan zawma sai su fito da dukiyar su ɗaukar su tafi da su harkokin tsanar rayuwa ka duba saboda mahimmancin dukiya sai da Allah ya aiko annabi akan ta tsare ta yalla kula akan magana kudi ake ba magana ilimi bane wa kana tahtahu kanzul lahuma akwai dukiya kuma wannan ya nuna cewa mutanen kirki za su iya neman kudi tara har su aji hadisin sa'ad bin abi waqqas ماذا صلى يتي عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض اشتد بي ماذا صلى يا أدوب أنا أو نرسل الله في أديت أنت قرين كما رأيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ بك من الوجع ما أرى yanzu dama ciwon nan ya kai maka haka ya sa fa'ausi kai wasiya kamar wasiya sai ce ya rasulullah ya rasulullah ya adamu allah ana zuma ni mai kuɗi ne wala ya rufe ne illa na tilai ba da mai gadi na sai ya ta kwaya ɗaya a fata sadda ku bisu sai mali shi na ɗauki 2% wa 2% na dukiya ta biyu bisa uku in ɗauka in yi sadaka da shi ita in ban mata ɗaya قال لا قال فالشطم يا رسول الله ربي فالثلث قال الثلث هو ثلث كبير أو كبير إن لك أن يتي للي كي يتي يعلم الله فلي بس أكبر تتي لي طيب بس أكبر إنا دورا يتي إنك أن تظهر ورثتك كمتك برمجا دانك أغنياء سنة da wadata خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس shi alkhairi da ka bar su ka mutu ka bar su talakawa suna roƙon mutane wa kana tahtahu kanzulahuma a ƙasan wannan ginin akwai dukiyarsu fara da rabbuka sai ubangijinka ya so an ya bulugha ashuddahuma su kai karfin su wai stakhrija kanzahuma kanzulahuma su fito da dukiyar su da ta amfani da ita idan sun je sun amfani da ita wai suka je kan zahu ma rahmatu kan zahu ma sun da dukiyar su rahmatu min rabbi duk fa Allah ya ka ne da rahama da gare shi akan wayannan yara da uban su kuma wa ma fa'altuhu duk wanda abin da gana ya aikata ya kai Musa ban aikata shi ba an amri a ra'in kaina ba sai Allah ya ce man yi kaza sai in yi ba kaza sai kai je kai kaza شيكو يا الله سبحانه وتعالى يا أجل شأك السرائر موسى أكل الظواهر شي أبو الدسكة فيلي شي أبو الدسكة سنقوم الشريعة تتاشى ربك لكل جعلنا منكم شراعة ومن هذا سنقوم أن موسى أن فياتي شأ وجعل الله يفو أن نمتم نويت كان عند الله وزيها أن موسى من الدرجة لأن نبي كيف الله تأنا ذلك جرمان فا na ganin girman annabi musa inda allah shi kuma annabi musa dama kalimullah ake cewa shi hatta allah ba irin tambayar da bayan allah shi kuma su sai tambaya to ga kenan dole musa da mai karatu dan in kana da yawan tambaya sai kai ilimi karabu duk yaron da ga a tashi malam ban gane eh, nan ba mai ake cewa malam in zan ce kaza ya zan ce idan ba a san kaza ba ya za a yi to idan kana da yawan tambaya wato ko a gidanka ne yaronka bi ana gane basirar yaro yawan tambayar iyayensa amma wannan menene ba kare sa kake ba tunda kai tunda ba sharri ne a gidan ba sai gaya masa wannan ana kiran ta hula wancan ba umma wannan menene za ka akwai yaron da Allah zai masa Da abin da kai ya tambaye ka kai kowa ya kai da wani ka aje ta ce abba waye sai ka ce wani aboki na ne duk abin da ya faɗa ka karfafa masa gwiwa ka gaya masa da confidence ka ce ka za ke nan an tambayi ibn abbas bi ma adrakta na ilmi ya ga ka samu ilimi ya ce adrakta na ilma bilisanin sa'ul wa qalbin aqul ya ga ka samu ilimi ya ce na samu ilimi da harshe mai yawan tambaya da zuciya mai hadda yawan tambaya shi ta za ga zai ga musa inda an ce musa ne bai zama mai haske mai karatu makwarai da gaske da abin da yasa zai iya abin nan tunda dama a ɗabi'a su musulmi duk sunan zai musu tasiri haka yake a shari'a inda su nan ka musulmi to sai ka tasiranci da wani abu na asalin wannan suna kwarai da gaske wanda kina in dai sunan ka musulmi sunan da aka sama to zai masu tasiri ka'ida ne eh ka'ida ne yanzu sunan ka zakariya ka je ka duba alim zakariya yayi in sunanka muhammad ka duba abubakar umar usman ali da sauransu duk wannan sunayen da na annabawa ibrahim ismail muhammad ishaq da sauransu sai an ka kwaso da abu daga cikin wannan inda kai musulmi ne inda kai musulmi ne eh nan ce musa takobi kenan ko aska mai kaifin gaskiya kalan dai kun buga da musa zai iya cinye ka eh allah kiyaye to shi take cewa wa ma fa'altu an amri wato ban aikata wannan abin a ra'in kaina ba sai da umarnin Allah zalika sai ce ka ga wancan abubuwan yanzu da na gaya mana shine tawilu ma lam tasbi alayhi sabra shine fassara abin da ka kakuri a kansa shi za ta bada cin hadisi cikin sai bukhari ba za ta ce ina ma annabi musa ya hakuri mun samu ilimi mun karɓi ilimi da yawa da za ka ji abubuwa da yawa to wannan annabi khadir alayhi salam wasu suke cewa yana nan a raye bai mutu ba tunda wannan ruwan da yake wajen da abin da ya sha mata ce dai abin da suke kira sama'ul haya ruwan rayuwa har ma wani tafi isra'iliya suke cewa to ai ba mu sake jin duriya shi ina wannan yaron yanzu da suka to annabi sha idai kulle fatahu atina gada da san dake cewa saurayin nan da suke tare da shi suka ce duk abin nan da ake da shi ake yi tunda yanzu ai ba magana sa ake ba ana magana shugabannin sa dole shi ko dan kallo ne dan bi ne kuma annabi Musa yana bucewa shi ya zama annabi sosai annabi Yusha alaihi salatu wassalam to anan a magana mafi inganci a lisa malik yake cewa sai bukhari sai muslim ba yadda za a ci annabi khadir yana nan a raye manzon da alaihi cewa a ra'aytukum lailatukum ya zai samu sabon annabi sallar bayan sallar isha tana dallabansa dare ma tura bai sallar isha ba sai cikin gonar daren nan naku ba wanda yake jiran wannan sallar in ba kuma duk duniya ya kuma na gaya muku shekara ɗari da za ta zo wannan shekara ɗarin da nake ciki a yanzu babu wanda zai ƙetare ta daga cikin waɗanda suke numfashi a duniya kowa sai ya mutu ya hada da aljanu ya hada da mutane kaga khadir din shi ma yana ciki sana'u na biyu tsawon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kare ba ji labarin khadir ya zo ya kawo mai gaisuwa ba inda yana rayu ani muhammad sallam ai babansa ne ya fi komai na ko gabansa ne ya zo ya kawo gaisuwa kaga baya dan da zuwansa tabbas hadisi ba zai boye shi ba qur'ani ba zai boye ba domin abu ne mai girma kaga to wasu suna nan suna cewa yana nan a rayu sannan kuma abu magana mafi kyau magana ta haduwa ta malamin sunna duka annabi khabir annabi ne ba waliyi ba annabi ne annabin Allah ne cikakken annabin Allah wani kira ta za mu tafi wani kuma abin da na wa ويسألونك عن ذي القرنين wannan kisa ce mai girma kuma kisa ta wayewa kuma kisa ta zamani kuma musamman mutanen da allah ya ba su ilimi na addini ƙwararri hadisi da fikihu da sauransu ya kamata mutum ya buɗe zuciyarsa ya ga asalin yadda malamai da aka yi na baya da waliyan allah da annabawa amincin allah ta bata gare su ya suka ɗauki rayuwar da rayuwa abu biyu ne a cikin rayuwa akwai gina ita kanta duniya wanda da ita ce za a tsananto a je a haura a fada cikin gidan aljanna idan jin duniya ka ta gino shine kake samun damar da ka gino lahira kamar duniya kamar lahira man kana bi hadi a'ma huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila in ka makance a nan a san ma makawo ne kai yi no baka amfana da komai ba a nan san ma ba lalle ka amfana da wani abu wani kina wannan alexander da ya kira a turance kuma bin karne ne ko al-iskandar wannan musulmi ne kuma malami kuma sarki sarkin da ya yi wa duniya wani abin mamaki ta ga an yi kala biyu wanda suka mulki duniya a cikin sarakuna annabi yusuf a annabi suleiman ga shi kuma iskandar Mulkin ta allah ce sai ce sai da ya tokare da mafaɗar rana da mahudatta ko ina ma'ana ya yi wa duniya kawa ko ina shi kuma ya sa dole aka yi musulunci da izinin allah kuma musulunci ya zama shi ne da ƙarfi to sai Allah ta wata ala ce wa yasalu daga yahudawa ne suka zo suka ce to ya mana bayanin wannan sarki shi ma annabin Allah ne to annabi sallallahu sai Allah ya jiro masa Allah ta wasu annuka su ne maka tambaya an ne karnaini akan ma'abucin karnuka biyu ma'abucin karni biyu wannan shine alkunyata da ake gaya masa Allah ce kul ka ce musu sa'atulu alaikum minhu sa'atulu alaikum zikiran minhu shine zan karanta muku wani ambato daga cikin wato jawabinsa wani labari minhu daga cikin labaran iskandariya cikin labaran zulkarni zan baka labari za mu gaya muku na farko Allah ce inna makanna lahu fil ard mun bashi mulki a ban kasa a duniyar nan duka makanna da hukul ar mun ba shi mulki a duniya kal yawma ladaina makinun sarki kenan ta ce makana yumakkinu tamkin an gane ko wato inna makanna lahu tabbas mun ba shi mulki fil ard a ban kasa wa atina hukumun ba shi sababan wato hanya da ilimi min kulli shi na kowane abu kowane abu ba shi iliminsa kowane abu wannan ba wai kawai magana abin ilimin addini dama na an gama da shi ilimin duniya da duk yadda ake yi a duniya na cikinta da baɗininta zahirinta da baɗininta wa ta na min kulli shay'in sababan shi sa ma aka fara da kulli shay'in din kafin sababa lidila da iltifat iltifat a larabci ya dillo ala maza yana nuni akan wato istighraq idan na ce iyaka na abudu asalin zancen na abudu iyaka wani sa'idu iyaka amma sai aka fara da iyaka iyaka da a ce kai kadai sai zai ce wa na nahu min kulli shay'in ai asali wa na nahu sababan min kulli shay mun ba shi hanyar kowane abu mun ba shi daga kowane abu kaza sai aka fara daga kowane abu dan ya nuna haita kewayewa ta'mim kewayewa komai zai iya yi sababan hanya abu bibi ke ilman wa turqa ilimin abin da hanyar da ake bi a yi abu Allah ce mun bashi fa'at ba'a sai ya bi sababin wannan sababin sai ya bi ilimin abu kuma ibi hanyarsa duk wani abu yana so yi ya nemi iliminsa sai kuma i hanyar da ake bi a yi abu ka bi nasara wannan ka'ida ce ka nemi ilimi abu kuma ka ba hanyar da ake bi a yi abu shi yasa Allah abin da ya fara cewa dan adam iqra kalmar da aka fara ji a Qur'ani read yi karatu yi karatu malam yi karatu yi karatu domin shi karatun shine zai baka dama ka iya ka ta bude ka shiga wasu duniyoyi ka kalli dama da hagu ka kalli sama da ƙasa ka zaɓa ka darje a cikin abubuwan da ya kamata ka yi az-zahabi rahimahullah dari bakwai da arba'in da kuka rasu yace al-ilm wasila ilimi shine tsanin kowane abu da gani a duniyar nan tsani idan kana da ilimi ka samu tsarin da ake bi a Allah in kana da ilimi ka samu tsarin da ake bi a yi kuɗi in kana da ilimi ka samu tsarin da ake zama mai mulki idan kana da ilimi ka samu tsarin da ake zuwa a samu fawa a duniya bai kamata mai ilimi kenan ya zamo ya yi asarar lahira ba bai kamata mai ilimi yi talauci ba bai kamata mai ilimi ya kaskanta ba bai kamata mai ilimi ya zama a cikin talaka ba shi ya kamata ya tashi ya zama mai mulki mai ilimi duka yana abubuwan zai iya samu zai iya zama riches ya fi kowa ma kudi a ƙasashe wallahi ka zabbalci miliyoniya kuma ba ka zama ba kai ka ga dama haka shafi'i ke faɗa ya ce in kana da ilimi in baka kuɗi ba kai ka ga dama mamu shafi'i na rasu 204 wannan kenan kai ka zai kai ka ga dama ba kai kuɗi ba kai ka ga dama ba kai arziki ba in kana da ilimi ko wani abu ka yi amfani da wannan damar kaga fa a sababa kaga shi ne kaga duba ya bi sababin ya nemi ilimin kuma ya aiki ya bi hanyar da ake bi a sami abin wannan Allah ya ce da ya tashi fa ya mulkinsa bai tsaya ba hatta iza ba raga ash-shams wallahi sai da ya isa mafaɗar rana da mulkinsa ma'ana mafaɗar rana a bayan wannan duniya da ɗan ada yake rayuwa wannan bayan ta ruwa ne bayan ta ruwa ne ko dama ko a gaban kogi gara gaban katon kogi za ga alamar kamar rana a su suke faɗuwa in kana daga gefe kana sahil kana gaɓar teku in ka ga rana sai ka ma daga kogin ta fito to shi haka mulkin sa yi sai da ya kai kuma wannan katangar ta sai tana nan manyan yankin China tana da aiki har yanzu yawa abu yana nan ba wani abu ne aiki eh mutane ba sa iya zuwa wajen Allah ya ce fa atba asbaba hatta idza balaga ba shams har sai da ya kai mafadar rana waje sai ya same ta taghrubu tana faduwa ne fi ainin hami'a an gane a cikin wani tabo na kanwa ko fi ainin a cikin wani ruwa hami'a mai taɓo na kanwa a gane wannan daga nan shi kenan kuma rayuwa ta nan babu rayuwa bayan wannan ba wa kina an ce hami'a alhami'a ita ce kanwa ai taɓo ainin ruwa hami'a mai taɓo na kanwa wa wadda da inda kauma daura da ita sai samu su mutane a nan da ya sami su kunna sun ka ce ya zan karne ne mutanen sun ga da zai gan shi da karfi duk kafirai ne ya shigo da karfinsa sarkin da ya ga ya kai wannan gurin ka gaba na wasa ba ne sai ce ta suka ce masa imma an tu'aziba kana da dama wanda duk ya bujire maka kawai kai mai azaba wa imma an tattakhidha fihim husna ko karba haraji a hannunsu domin kasa ta ga ta musulunci kana da dama wa kenan ko zai zama cewa kulla Allah ne ya ce masa sai muka ce masa ya haka wanda ya imani ya bi ka shi kenan ya kubuta wanda kuma bai yi imani ba sai karɓa haraji a wajensa ba da take amma man zo ma wanda ya kafirce wa Allah ya zalunci kansa da kafirci fa sofa azibuhu yace ni azaba zan masa zan masa azaba sun mai raddu ila rabbihi kana za a mai shi wajen ubangijin sa fa yu'azibuhu zai masa azaba azabin nukura azaba mafi muni shi ba a gaba da gaba da shi a ah, alexander malam kuma sarki ne malam wa amma man amin amma wanda ya imani wa alaihi a yi aiki da gari falahu da za a jirshi suna yana sakamako mafi kyau wa na lahu min amri na yusra da sanin za mu gaya masa taushi a cikin lamarinmu mana za mu tausa masa a cikin zance tausa a cikin zance shi yake bayuwa zuwa tausa maka mu'amala ina sarakuna da shugabanni shugabannin kasashe da gwamnoni ku ji ga abin da ake yi da mulki in an samu idan ka samu dama ta mulki ka zama gwamnan shugaban kasa sai kai amfani da ita ka taimaki addini da al'umma wannan shi in kai kuɗi ka samu kuɗi ka samu dama ka samu ilimi sai ka taimaka wa addini sai ka taimaki al'umma sai ka jefa farin ciki a cikin wancan da ba su da addini kafiran duniya ne yau su idan suka yi kuɗi suka yi kuɗi suka samu damammaki to abin da suke wa duniya sai su ce kawai mutum ya buɗe wani foundation abin da za a dinga yi a ciki a dinga taimakawa tsananin yara ba fa musulmi ba ne da facebook an ce za a yi wani rigakafi wani allura kaza wani kaza kaza wallahi galibi duk suke bayarwa taimaka masu bukatar ta musamman taimaka guragu ranar ido ta duniya ranar kaza ta duniya sai ga an ce wannan foundation da ake da su a duniya za a dinga suna zuwa suna ɗaukar mutane suna yi musu abubuwa da sauransu ana yi kyauta arna ne suke yi to kai musulmi fa in aka samu dama ga abin da ake yi da ita in aka samu dama ga abin da ake yi da ita domin kai ai bukatar kanka ai kaɗan ce ciki ne kawai wanda ma bai kai ka ba yana iya rayuwa wanda ma ba shi da komai yana iya rayuwa mahaukaci ma kai ka taso ka ga mahaukaci shekara arba'in yana yawan ungonku ba shi da takamaiman inda yake ɗauka mutu amma yana rayu ko bai mutu ba mubin lahil azum ya fika lafiya in dai lafiya ce a jiki ya fika dai idan za ku rike shi ko ranar da za a yi masa wanka a unguwa sai dai a samu karfi mutum ashirin kuma ya tashi cin abinci bola da zai ci so ya kamata tunaninka a ah, to don me zan ce a hamburin hayan komai ni zan cinye motoci nawa jiraga nawa komai nawa komai nawa komai nawa ba zan taimaki wani ba to su kafaran duniya kaga mai facebook mai twitter mai instagram mai waye shi kaza duk nan za ga yanzu abin da suke duniya sai a ce a ware wani abu da za a taimaki yan duniya mutanen duniya wani yara zai ɗauka wasu masu shan inna wasu masu makanta wasu wadanda ake haifarsu da wata irin halitta wasu wanda ake kaza wasu wanda ake kaza masu koda masu hanta masu kaza masu kaza duk na ka samu dama ga abin da ake yi da ita malam wanda bai san inda ake kashe kuɗi bai zo ga inda ake kashe kuɗi kuma dan adam nan ya kamata ka yi wa dan adam halacci baya ga ubangijinka daukakin sarki dan adam nan kuɗi kake takama shi ya tara maka shi Talaka wannan da ake gani su suka sa kuka yi kuɗi su kuka yi wa abubuwa da kuka dinga kera suka dinga siya kuka dinga siya a shana kai naira goma goma ake siya naira goma goma ba mutum adadin mutanen najeriya ba za su yi wannan kuɗin magi kai sabulu kai kaza kai su wa'annan mutanen a jikinsu ka dinga tsotsa ka dinga tatsa shi dai talaka to yau da kai kuɗi ka samu dama suka taimake su An aka samu dama ga yadda ake eh wa sanaqul lahu min amri amrina yusra za mu ga masa zance mai tuki a lamarin mu thumma atba'a sababa bai kare ba bai kasa a ba sai kara yin amfani da wannan dama ilimi da hanyar saduwa zuwa ga abubuwa na'am ثم أتبع فأتوني بقوة لعلينا sun atba'a sa'annan ya ci gaba da bibiyar sababan ilimin saduwa da kowane abu da hanyar saduwa da kowane abu hatta bai tike fa da wannan tafiya ba da wannan jihadi na ba hatta idza balaga har sai da ya tike ya isa maqli shams inda rana take fara kulluwa a kasashen duniya mafarar da take fara kulluwa, mutum fa shi yasa idan babu wani abu a duniya kaga zalunci shugabanni ba karamin cutar da mu yake ba an tun tali tare kwakwalwar wannan da Allah ya ba mutum aiki take inda ka san agogo ko hutu ba ta yi amma yanzu an ce kasar da kawai sai dai kawai ka dinga tunanin abinci ka dinga tunanin abinci kawai sai ga da kai da dabbar ba ku da bambanci wallahi ba ka da bambanci kai ko kome za ka ci abinci in ga mutum yana son abinci abinci za mu ci abinci a eh, farace da mai shinkafa da wake kuma abincin an kasa cinta da ma'anarsa na abinci duk tunanin duniya kai baka da shi dan abu kaɗan shi sai zai haɗa ku gaba dan abu kaɗan biyu da dan adam ɗin ne yake da fawa da abubuwa da Allah ya kamaliya da irin basira da ilimi da baiwa da Allah ya tunkashe a jikin dan adam ma dudai amma wallahi ta tashi a banza a wannan yankuna mu, ta tashi a banza komai sai dai a kawo maka da kasar waje komai sai dai a kawo maka daga muna da abatana muna da gaza muna da kaza muna da ma'aikata ce ko wanda ta gwamnati duk wani karfe akwai akwai da za a sarrafa shi a wannan fa. duk wani ƙarfe ya isa najeriya muna da ma'adanai muna da ilimi muna da masu karatu muna da kaza masu karatu a wannan yankin su ne abin tausayi idan kai karatu a najeriya sai ka zama bawa idan kai karatu a najeriya sai ka zama kaskantacce la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi al'azim ban taba jin haka ba idan kai karatu ka ga ba ma ba a magana karatun addini ma ba na ba su ba shi ne lissafin su ba karatun bokon da suka yi imani da suka yarda da shi in kai sai ka kaskanta degree holders masu martas daktas billahi al'adu a wulakantar a wannan yankin kana da ilimi abinci ya fi ilimi wanda wasu kasashen neman su ake ruwa a jallo ake neman waɗannan bai masu ilimin amma nan a banza ballantana kuma ilimin addini zai saita rayuwa ta duniya da lahira wanda su ya fi cancanta da ba priority a kula da su a yi musu gata su yi abubuwan da suka kamata a nan bangaren kakkashe masu ilimi ake yi kisa na ma'ana da kisa na zahiri Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa hatta idza balaga matsali ash-shams har sai da ya isa mafadar wato mahudar rana wajadaha ya same ta ne a inda take bullowa ta tsulu ala qaumin tana fara bullowa ne ta kan wasu mutane lam naj'al lahum min duniha sitra ba musanya musu shamaki tsakanin su da ita ba malamai suka ce suna rayuwa tsirara ne mutanen wajen ba su da shamaki tsakaninsu da rana ma'ana ba abu da zai rufe jikinsu kaga shi yasa duniyar da tana da faɗi akwai da zagaye da mutane ne tsirara suke rayuwa akwai wannan har yanzu akwai su a dajin dukan nan da muke daga nan ka tafi wato ka ce kana neman dajin kamaru ka je bisa ɗin da shauransu a hanya tsibiri tsibiri za ka dinga hango za a dinga sun wasu mutane sai ka ce ma ba mutane ba ne ka fara daga dajin zamfara ka fara mai duguri ka fara wannan wannan dajin namu da dogo da sauransu tunda aiki shi ne yankunan sa ne shiga wannan bangarori kwarai da gaske to Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kazalika irin haka ne wa qad ahatna da ladai khubra Allah ce mun kewayewa da sanin abin da yake tare da iskandariya Allah ce mun san me yake yi ma'ana duk wannan abin da yake yi yana yi da cikin yi mana da'a shi ne ma'ana kaga ya san duniya a cikin duniyar ke wa Allah da'a da ita da Allah kula wannan za ka iya zama injiniya ka shiga ka shiga aljanna da injiniyanci za ka iya zama likita ka shiga aljanna da likitanci za ka iya zama mai gyaran waya ka zama ka shiga aljanna da shi kaga hatsuna bi ma ladai khubran shi ma'ana muna da mun kewayewa da sanin me yake yi ma'ana mun sani da sanin mu ne da umarnin mu ne duk wannan duniyar da yake ginawa yake abubuwa da umarnin mu ne Allah ya ba mu dacewa su ma ba a sababa sa'annan ya ƙara bin wannan sababi ya ƙara amfani da wannan dama ilimi da hanyar saduwa da abu ya sake bibiyar ya ƙara yin amfani da su nan ma bai tsaya ba hatta iza balaga har sai da suke baina saddaini tsakanin wasu dogayen duwar wasu waje da min duni ma a baya ga duwar wasu sai samu kaumun wasu mutane la ya kadu ne kauna kaulan ai kaula gairihim in ba zancen su ba mutanen da ba sa su kusata suna fahimtar zancen wani ba ma'ana ba sa gane zancen kowa sai nasu yare ne kawai irin nasu bisan kowa ba ma'ana ya kai gangarar da tare da iliminsa tare da abin nan ya je gurin daga baki daya bu san yaran kowa a duniya ba su kawai su na su kuma bu taba cakuɗe ɗaya ne ya da wani ba da'awarsa ta kai nan mai da'awa irin wannan to kaga dama shi alexander annabi muhammad sallam a cikin annabawa shi ne sa. ko ba ka ba da'awa ko ina shigo malami ne kamar inda kana unguwan nan ja'in ko kana shirka sai ba kai ya kamata ya kwanta shi zama kaza tun da ya kamata ya kwanta shi za ka zama yanzu na kace kai ka gaji da zama talaka yau shugaban kasa za ka zama kawai zo ka bi hanya ga yi kai ilimin ya ake a zama kuma ka bi hanyar da ake bi a zama za ka zama ba wani matsala ko ka ce kai ka gaji da jahilci ko ni malamin tafsiri zan zama wallahi sai ka iya da izinin Allah ko ke zo babu ko gogaggen malamin hadisi nake so in zama ina so duk da na kira wa hadisi zo a kuje har ma suna a turmite tsaye ina ta kuɗaya sai na ɗauki wannan tukun yi mana so kake yi kai malam shi fa dan duk abin da gabe ba shine bai sa kansa ba amma shi Allah subhanahu magana kaddara ko rubutu bai shafe ka ba tunda ba kai ka rubuta ba ya zancen da ba rubutun da ba kai ka rubuta ba zaka dinga kallon sa za ka ce an kawo wata wasiƙa ce a kawo wanda zai kai gidansa me yake ka ji me yake ciki in ta ci ne ba dai shi ne abin tsoro ba ai ba kai aka kata ba to wani wanda rubutu da bai shafe ka ba an ada da yana ta magana kaddara kaddara kaddara eh akwai ta muni imani da ita amma ina ruwan mu da ita ita take mu ruwa ma neman ta me zaka da ita duk abin da kake so ka yi a duniyar nan Allah zai taimake ka dan Allah wannan ya kamata mu dinga fahimtar wannan saboda muna kalmar da sai ce to malam to za ka iya raba kanka da kaddarar da aka kaddara maka ni ai an kaddara mun in zama talaka in zuwa wa ya gaya maka ka kaddara wa kanka ka zauna a talaka ne ya Allah zai baka lafiya maza sallam ce wanda duk Allah ya bashi lafiya ya zauna da shi inda ake zauna lafiya فكأنما حيدت له الدنيا بحذاقيرها فيعوك أقول كما أن ينقو الدنيا لأن دلت أما سيتني أهلي فلنك يا نباكما يا جاهجي سنة أجيسو سيقول تؤمن بالقدر خيره وشره تو خيره وشره إن أروك لشره وخيره شره وخيره كيف كانوا موتا كيف كانت قدراء malam idan mutum bai sani bai zo a gaya masa asalin yadda karatu yake wallahi al'azim mu daina yaudarar kanmu mu daina yaudarar kanmu eh duk matsalar nan ni tawo da kake gari tawo ce ni na jawo kaina ni na sa kaina a ciki shi sa Allah ya faɗi kalmar cikin sautin isa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne na shari kai ne ni ba na ɗora mutum sharri <laughs> Allah ya ce hatta idan balaga bayin sajdain har sai da ya kai wato ya kai tsakanin wasu dogayen jorotu wajen da min duni ma kauma sai samu wasu mutane a bayan jorotu la ya ka duni ka huna kauna ba sa kusatar fahimtar zancen wani zance wani mai zance ba zancen su ba wani kenan haka za ta to abinda muka faɗa daidai Allah kuma labar da wani kuma ɗaya sun sura Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu ka farga mana ko sa'a mana Allah ya ubangiji ba dan mu ba ba dan halin mu ba Allah ganar da mu Allah ba dan mu ba dan halin mu ba Allah ganar da mu Allah ka farja mana ko sa'a mana Allah ka riko da hannayen mu Allah ka riko da hannayen mu Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da jahilci ka raba mu da kunci ka raba mu da fitintinu ka raba mu da duk abin da zai zama mana sababin fadawa cikin nadama ya Allah ya ubangiji duk wanda yake damuwa a nan Allah ka yaye masa Allah duk wanda yake da damuwa a nan Allah ka yaye masa Allah ka farja mana kuma sa'a amana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين